tun farko ma dai hukumomin kasar kamaru sun ce ne za su maido da 'yan najeriya kusan dubu goma sha biyu to sai dai kuma kawo yanzu adadin waɗanda aka maido ya ma karu zuwa dubu goma sha hudu lamarin da jami'an hukumar ba da agaji ke maganin fa dole kungiyoyi masu zaman kansu su ma su shigo da yake tarban karin 'yan gudun hijiran da aka maido na baya bayan nan babban jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ta najeriya ma mai kula da sansanonin 'yan gudun hijira da ke jihar adama alhaji sa'ad bello ya ce fa dole a hada hannu domin sake tsugunar da 'yan gudun hijiran da an ce mana dubu goma sha biyu eh, da su shigo amma rekodin mu yanzu ya indicating mun karbi mashab ah, su jami'an gwamnatin kamaru suka yi iyakacin kokari su za kulo su daga inda suke sai su kawo su buda muna tsammanin eh, tunda basu ce mana sun kare ba su jami'an gwamnatin kamaru muna tsammani suna ci gaba da eh, ɗebo su ne daga inda suke a cikin ƙauyuka su kawo mana su bakin boda kullum kira muke aikin nan ba aiki ne kawai gwamnati eh, nema ko gwamnatin jiha za su iya yi su kaɗai ba kamar yadda nake cewa su masu hannu da shuni kullum kira muke eh, su kawo irin nasu tallafi eh, da gudumawa wurin kokarin eh, sauƙaƙa wahalhalun da wa'annan bayan allah suka samu kansu ciki. da me kuma makomar waɗanda ake mai zai kasance ganin cewa yanzu haka ma ana kokarin rufe wasu sansanin 'yan gudun hijira da ke adama haila yau dai ga jami'in hukumar ta nema. tallafi da gwamnati za ta yi bai tsaya daga wadda suke tsansani ba wadda suke suka koma wuraren su za a ci gaba da bin su da tallafi har sai sun samu karfin gwiwa na tsayuwa da kansu sannan waɗanda ba masu hannu da shi ne su ma su yi kokari su kawo irin tasu gudumawa su tallafa wa gwamnati don wa'annan mutane su samu saukin rayuwa wasu da aka maido da su dai da alamun rashin lafiya ko kuma gajiya tattare da su kamar yadda na gani sun yi layi suna karɓar magani a sansanin 'yan gudun hijira da ke fufore ga cikin zonan layin asibiti na ganki nan layin asibiti ne ko layin mai layin asibiti ne mana na ganki da kati kuma a sassan yan gudun hijira ne zan ki da shi ba zazzabi ina ji wa kike take gani a nan a ɗakin da mene ne fatan ki na lafiya mana ko ba haka ba sunana ahmed gulama to ga ka alayin asibiti da alamun ka samu sauki kenan eh to gani dai alhamdulillah dai dan gwana ne wanda bai da lafiya sirius shine kuma yanzu shine ma complain da nake yi malam ali mai kano jami'in kungiyar bada agaji ta kasa da kasa ta red cross ya ma bayyana taimakon da suke badawa saban wannan yan gudun hijira alhaji ali wani hali kuke ya kuka same su ganin kan cewa wasu su a tagayare wasu magaje to alhamdulillahi kamar dai yadda kuka gani sun iso ɗazu mu kungiyar red cross muna lura da waɗanda suka zo a tagayyare da kuma cikin rashin lafiya to alhamdulillahi yanzu idan ka duba akwai yaran red cross gaba ɗaya suna shiga suna ta tambaya, ko ta ina suna duddubawa waɗanda suka iso cikin gajiya ga nan clinic mun kai su likitoci suna duba su sannan kuma mata masu aiki muna dudduba mu ga kowace ce take da damuwa kamar yadda bayanai ma ke nunawa wurin wadanda ake maidowan yan jihar Borno ne wanda aka koyi sa gwamnatin jihar turo motoci da za su ke kwashe da ake maidowan Ajiya. Yawwa, na ga kina farin ciki. Me yasa kike farin ciki nan ne? Yanzu? Eh, na kina farin ciki. Ina farin ciki in zan koma gida. Kina son ki koma gida? Eh, na sha wahala garin mutane. Ni ga kayana da yara na gaba ɗaya muna saya wajen kayana. Ubangijin Allah ya dace mu nan a garin Fafori yake cewa. Daga nan za mu za mu ga local government. In Allah ya kai Za koma garin ka kenan. Eh, garin mu. In na je mu sai daga garin zan wuce ga local government. Ibrahim Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.